حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sabbata ga allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a wannan yammaci na lahadi a biyar ga watan safar a shekara ta 1435 bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda ke kuma shine takwas ga watan sha biyu a shekara ta 2013 darasinmu na muftasar minhajin sunan nabawiya kamar da aka saba shi a irin wannan wuni a makon da ya gabata mun tsaya a bayani mai tsawo da mana ibini taimiyya ya mana akan halin masu wannan aƙida ta rafidanci a cikin raddin da yake wa ibn mutahar alhilli na maganar ismatul a'imma to bayan ya gama wannan maganar yau za mu tashi akan maganar da ibn tamiya ya hakikatan na farko akan abin da shafi ismatul a'imma din a'imma ana nufin na aqidar shi'a ithna ashariya yace thumma inna hadha nan ne zamu tashi haka ne mutane da yawa suna magana akan littafi ana bukata su sosai shi wannan muktasar minhajin sunna duk da dai inda muka samu din za mu kokari dai mu sake binciken allah sa an samu to sai a sake zuwa da shi da allah sa ana samun sa da sauki a kasuwanni da ya fi sauki yana cewa thumma inna hadha a ismatal a'immati sannan sai shi ga wannan mutumin wato ibn mutahar al-hilli ya yi da'awar ismatal a'imma wato cewa a'imma na shi'a guda goma sha biyun nan cewa tsararru ne daga zunubi ma'asumai ne ya ce da'awan wata da'awa ce wadda lam yuqim alaiha hujjatan bai tsaye da wata hujja a kanta ba mana babu wata hujja da ya kafa wa mutane a kan cewa a imma dinnan ma'asumai ne sai da'awa da'awar da take ba ta da kuma dalili mece ce ce illa ma taƙaddama sai abin da ya gabata ya faɗa a baya min annallaha Allah cewa Allah subhanahu wa ta'ala lam yukhlil alama ai ba zai bar ko bai bar wato duniya min immatin masumin daga wato shugabannin tsararru katangaggu wanda ba sa zunubi ba ma'ana Allah bai bar duniyan nan ta zama haka babu shugabanni tsararru ba masumai lima fi zalika min al-maslahati wal lutf saboda abin da ke cikin haka ma'ana samar da imaman nan akwai maslaha a cikinsa kuma tausasawa ce daga allah wannan abu in ba manta ba dai mun sha magana a kansa dalilin wannan aƙida ta shi'a kan maganar cewa a imma masumai ne ba wai dalili ne da aka same shi asalinsa daga alkur'ani kai har zancen a imma ɗin su kansu ita kanta maganar imamiyar duka fikira ce da hankali aka kafa sannan aka yi ƙoƙari a samu wani abu da ake tsammanin zai amfani abun zai taimaka masa zai karfafe shi ko a ƙur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kullum ina nanata mana wannan wannan shine bambanci tsakanin aƙidin sunna da na bid'a duk mabiyin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wata aƙida sai abin da ya samu a nassi nassin abin da ya karanta a nassin ya fahimce shi a zahirin qur'ani zahirin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce aqidarsa domin ma'anar aqida shine abin da zaka kudurce a zuciya to ga labarin Allah Allah ya ce kaza ga labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ina kai ina kwakwalo naka labarin ko taka aqida zaka asali shine abin da Allah ya faɗi a qur'ani shine abin da wajibi mu gaskata shi anan aqida take amma duk wata hanya ta bidi'a nan ban cire kowace ba duk wata bidi'a sawa'un shi'a ce shi'ar da kashe-kashenta sufaye ne sauran bidi'o'i ne na aƙida kamar da na sha gaya mana dama ƙungiyoyin musulunci ana kasa su kashi uku akwai bida waɗanda ko a ce firak kai firƙoƙi siyasiya akwai firak a aqadiyya akwai kuma firak sulukiya firak siyasiyya dinnan su ne waɗannan da muke magana a kansu shi'a da khawarijawa asalin abin da suka bantare daga al'ummar musulmi harka ce ta siyasa shi yasa ake ce musu firak siyasiyya akwai firak aqadiyya firkoki na aqida irin su jahamiyya mu'tazila asha'ira kullabiyya maturidiyya da makamantan irin waɗannan duk su kuma harkar su wata matsala ce ta aƙida da aka samu ta hanyar falsafofi da suka shigo mutane akan hanyar ilmin kalam harkar sifofin allah maɗaukaki imani da kaddara da makamancin waɗannan abubuwa akwai kuma firak da ake ce masulukiya duk dai wannan mun yi magana a kansa ko a darasin alfurkan ne a firak sulukiya su kuma su ne ƙungiyoyi da sababin wasu daga hanyar manzan allah sallallahu ita ce hanyar da suka shiga ta zuwa ga allah ta tsarkake zuciya wannan su ne ɗarukun sufaye galibi waɗannan ƙungiyoyi akan haka suke to waɗannan na musamman shi'a a nan nasu ba wai saboda an karanta ne a ƙur'anin aka same su aka fahimci ƙur'anin haka yake nufi ba a'a sun riga sun kafa ƙa'idarsu da dokokinsu amma sai suka karanta wasu ayoyi da wasu hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suke tsammanin za su ƙarfafi wannan aƙidar tasu da fatan mun gane wani to sai ke cewa yau mun yi magana kuma a baya har yanzu akan cewa asalin waɗannan ƙungiyoyi ko wannan aƙida ta maganar imamanci ko isma an gina ta ne akan wannan matsala guda biyu cewa akwai maslaha a samu imami kuma sannan tausasawa ce daga allah a samu imami imamin da zai zama jagora ga mutane wajen gudanar da rayuwarsu ta duniya da ta addini suka ce kuma allah maɗaukaki ya bar mutane babu wannan imamin to ba daidai ba ne don haka dole ne ya zama cewa allah subhanahu wa ta'ala ya yi nassi akan wannan imamin kuma imamin nan in dai ana so a ci nasara to dole ya zama ma'asumi ne baya zunubi wannan abun galiban in na kawo shi nakan so mu karrara shi daga maganganun su mutanen yadda suke faɗi ba tuhumar su muke ba karya muke musu ba ya kamata mai musu ƙarya akan abin da muke magana na su ba sun yi magana a littafansu kuma sun ƙarara waɗannan abubuwa duk da sun yi istidlali da wasu abubuwa na ayoyi to amma asalin shi aka fara kawowa sannan ake ganin ƙur'anin zai taimaka masa a yanzu ga wannan littafin kamaluddin na wanda dai muka saba jinsa muhammad ibn ali ibn al ibn babawai al yana da littafi sunansa kamaluddin wa tamam an ni'ima a cikin wannan littafi a shafi na ko a wannan bugu dai na maktabatul adabu sharqiyya a lubnan suna da wurin gashi nan dai tauzi'i a maktabatul adabu sharqiyya a iraki a najaf al-ashraf gashi da kuma dai lubnan a nan suka buga wannan bugu na at ula bugu na farko a wannan mataba'ar su kamar da dai suka ambace shi a wannan wuri sunansa kamaluddin wa tamamun ni'ima a shafinsa na goma sha shida ko daga sha biyar zuwa sha shida ya kawo wujubu ismatil a'imma wajibi ne imamai su zama ma'asumai ma'ana tilas ne ya zama imami ma'asumi ne ba mu bukatar yanzu tsayawa fassara me ake nufi da ma'asumi kowa ya fahimta yawwa to wajibi ne imami ya zama masu mai sai ce wali kaulihi saboda faɗin Allah maɗaukaki to ne ya fara kawo wa ayar duk da cewa ita ayar ba ita ce ta nuna abin da yake faɗi ba ya kawo ta ne saboda ita yake so ya yi amfani da ita ma amma asalin abin da yake so ya kafa daga zancensa ne ko zancen mazhabarsa sannan zai kawo ayar yake so ta yi masa wannan aikin mun karanta wannan aya a makon da ya gabata ko mako biyu faɗin allah maɗaukaki wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa to sai ke cewa al'aya har zuwa ƙarshen aya ma'ana ce wa huwa annahu azza wa jalla la yastakhlifu illa man lahu naqa'u sarirati Allah baya sa khalifa a bayan ƙasa sai wanda yake yana da tsarkin zuciya zuciyarsa gare take baya saƙo shi abin da yake so ya faɗa kenan tare da cewa kun ga wannan ayar ba haka take faɗa ba Allah maɗauki cewa yi wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa me ya faru bayan nan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a ko wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu mala'iku ake giyawa Allah ne ya ce ni zan sa khalifa a bayan ƙasa khalifan nan bai ce ya su sufarsa take ba su sai suka fahimta mala'iku sai suka ce masa ya Allah ka sa wanda zai barna a bayan ƙasa ya zub da jini kaza da kaza sai ce ni na san abin da baku sani ba kaga wannan ayar mai take nunawa ashe khalifan da za a sa mai zub da jini ne mai sako ne kun gane wannan yau don haka ba za ta yi hidimar da ake so a nan ba cewa shi ya fahimci a cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana ne cewa ba zai sanya a bayan kasa khalifa ba sai wanda yake yana da naqa'us sarira me naqa usarir an ce naqa daga abin da ke da shine tsarkakakke mutum mai tsarkin zuciya a dunkule abin da ake nufi kenan dan me sai ce da anil khiyana don ya nisanci yaudara li'annahu domin kuwa law ikhtara man la naqa lahu fi sarira kana qad khana khalqa domin ko inda ya zaɓi wanda yake zuciyarsa ba ta da tsarki to kamar ya yaudari ya ce amanar halittarsa kun da suke kawo abu sai a ce Allah ko baya cin amana don haka ashe dole wanda za a zaɓa ya zama ma'asumi ba zai ko kun fahimce da a hankalce da wannan tunanin yake ba wai dan Allah ne ya faɗa a ƙur'ani ba a so ake a ce maka ai tun da dai aikin da wannan mutumin zai yi wanda za a sa a matsayin khalifa zai shiryar da mutane zai isar da saƙo to idan ya zama yana yaudara ashe kenan Allah ya yadda ya zaɓi mai yaudari to Allah ko ai kaga ba zai zaɓi mai yaudari ba in yi haka ya yaudari al'ummarsa ya ci amanar al'ummarsa Allah ko ba zai ci amanar al'umma ba ashe kenan duk wanda ya zaɓa aka ce masa imami to lalle menene shi mai tsarkin zuciya ne ma'asumi ne ba zai saɓo ba kuna tare da ni cewa wannan aya dai ba ta yi wannan aikin ba a nan? yau to sai ke cewa li'annahu lau anna dallalan da za a samu wani mai shiryar da mutum zuwa ga hanya ya sa shi a hanya qaddama hammalan kha'inan ya kawo maka wato wani dandako dandakon kuma wato mai yaudara ne ila tajirin ya kawo shi zuwa ga wani attajiri mai shago ya ce da allah ɗan samu min dandako mana sai je bincika ya kawo masa dan dako amma dan dakon nan mayaudari ne wanda baya ya rike amana fahamala lahu hamlan sai ya ɗaukar masa kaya fakana fihi sai yaudara a cikin wannan ɗaukar kaya da ya yi sai ce kana dallalu kha'inan ya zama cewa wannan wanda yake ya nuni aka wanda ya zaɓo wannan a ɗan dakon ya zama me ya zama mayaudari domin bai riƙe amana ba an ba shi amana ya ci wani ai hankalci haka ne ko sai ce to fa kaifa tajuzul khiyanatu ala Allah yaya ku Allah zai yi khiyana ka duk wannan zancen in hankali kawai zaka bi sai ka ci ka ku haka ne hmm, yaya Allah zai khiyana dama ai ba a ce Allah ya khiyana ba kasancewar ba a ba da imami imami dai in imami irin wannan ne na shi'a bai zama ma'asumi ba ba khiyanar kowa domin su abin da suke bari in karasa da mana azarbabi zan wannan bayani a sai ce fa kaifa tajuzul khiyanatu ala Allah wa huwa yaqulu ya Allah zai yaudari mutane bayan ko alhali yana cewa wa qawluhu alhaq maganarsa ko gaskiya ce wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin lalle Allah baya shiryar da makircin wato mayaudara suratu yusuf wa addaba muhammadan sallallahu alaihi wasallama bi qawlihi kuma ya ladabtar da manzan Allah sallallahu alaihi inda yake ce masa wala takul lil kha'inina khasima kar ka zama mai husuma a madadin mayaudara kana kare su sai ce fa kaifa wa anna yaya ku zai ta yaya za a ce ya juzu wai ya halatta an ya atiya ma yanha anhu shi a ce ya zo ya aikata abin da yake hanawa Allah ya hana khiyana ya hana zalunci ya hana yaudara dan me ku za a samu Allah ya yi yaudara kuna fahimta waƙad abara ko waƙad ayyara yahuda bi simatin nifaq gashi ko Allah ya aibanta yahudawa da siffar munafinci cewa suna da alamar munafinci da yake waƙala yana cewa a ta'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala ta'qilun yanzu ku kwa rika umartan mutane da aikin alheri da addinin kirki amma ku ku manta nan ku wa antum tatluna alkitaba alhali kuna karanta littafi afala ta'qiluna ba ku da hankali ne ba ku hankalta duk wannan magana haka ne Allah maɗaukaki ya ya aibanta yahudawa akan umarni da abu da saba wannan umarni hani akan abu da kuma aikata wannan abu wannan gaskiya ne to amma a nan kun ga lafazin khiyana dai ba ta cikin abin da Allah maɗauki ya ambata a waccan aya kuma ba wanda zai ba wanda ba dan mutum bai ce a imma ma'asumai ba ne in mutum bai yarda da wannan ba to babu wanda zai tuhume shi da cewa ya tuhumi allah da yaudara ko in ba mu ce a imma din nan ma'asumai ba ne muka ce ba ma'asumai ba ne babu a cikin maganar mu cewa ba ma'asumai ba ne abin da zai nuna mun nasabta yaudara ga allah amma su ne suke son su suranta abin haka sai su kawo wancan shi yasa kun ga wannan ya nuna mana abin da nake gaya muku cewa asalin abin da ake kafa hujjojin aƙidun a kai aƙidar ake fara kafawa amma sai a karumo nan a karumo can daga cikin nasoshin ƙur'ani don su yi wa aƙidar hidima da fatan kun fahimci wannan abin to wannan abin da ya faɗa kenan sai kuma ya kawo wa fi qauli ala wa qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ya ci gaba da ya kawo waɗancan al'amura a wasu abubuwan da yake so ya faɗa duk da ba su kai muhimmancin abin da za mu zo mu ji ba da haka mu bar shi haka haka nan shi wancan da muka yi karanta makon da ya gabata abdullah shubbar sunansa kenan shi ma a cikin abin da ya kawo shi na so dama karanta da dan faɗi shi ya kawo dalilai na hankali akan cewa wajibai a imma su zama ma'asumai na gabatar da wannan saboda shi kaddim ne mun yi magana a kansa shekara 381 ya rasu wannan kuma mutaakhir ne jiddan yana cikin malaman iraki da basu dade ba yana cewa dalili akan wajibcin ismar an anbiya'i a cikin wani littafi nasa mai suna haƙul yaƙin wanda muka duba shi makon da ya gabata a shafi na 122 juz'i na farkonsa yana cewa ga dalilai na hankali ya kawo kimanin guda goma ɗaya duka dalilai ne na hankali akan cewa wajibi a in masu zama ma'asumai ba duka za mu ji ba don wasu maimaitawa ne da kuma bata mutum lokaci sosai na farko yana cewa innahu law intafatil ismatu lam wufuƙu wufuqu bishara'i wal i'timadu alaiha to nan naso mana wancan bayani abin da yake faɗa shine wai in har aka ce a imma ba ma'asumai bane sani ba ƙarar fankan nan yana damun jini yace innahu law ismatu in aka ce a imma ba masumai ne lam sulul wufuku bi shara'i to ba za a samu amincewa da shari'o'in da suke zuwa da su ba ku riƙe wannan zan zo in tambaye ku akai suna cewa me in muka ce a imma din nan ba ma'asumai ba ne za su iya karya za su iya yaudara za su iya kaza da kaza to ba za a iya amincewa da shari'o'in da suke zuwa da su ba to zan tambaye ku a imma suna zuwa da shari'a ne wa ke zuwa da shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke zuwa da shari'a daga Allah shari'ar da ya zo da ita kuma ta cika ko bata cika ba an gama ta don haka imami bi zai yi shi ma mai bin manzan Allah ne in bai bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya saba wa Allah haka ba wai Allah ne yake magana da su yake ba su wasu shari'o'i ba ballantana a ce dole sai sun zama ma'asumai yadda idan sun tashi tabligi dole su yi tabligin abin da ke shine aka ba su wannan maganar ta annabawa ce a maganar ismatul anbiya'i ne ake magana ba ismatul a'imma ba ismatul a'imma ba ta cikin maganar a wato aƙidar musulmi aslan amma ismatul anbiya'i daidai ne cewa annabawa ma'asumai ne ba sa shigar da wani saƙo wanda ba cikin baya cikin saƙon da Allah maɗaukaki ya basu ba sa ƙarya ba sa yaudara wannan tabbas haka yake mun gane wannan domin idan suna yaudara to ba za mu gamsu da abin da suka kawo mana shine na Allah din koko daga kashin kansu yake ba to tunda Allah maɗauki ya kare su ba sa yaudara ba sa ƙarya ba sa shigar da nasu don ya tabbatar mana cewa duk abin da suka kawo mana to daga Allah yake sawa'un a cikin alkur'ani ko kuma a wajen alkur'ani na daga maganganun misali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ke faɗi cewa ba za a dogara da maganar su ba ba za a karɓi shari'ar tasu ba fa innal muballigha idza jawazna alaihi alkadhib domin ku shi mai isar da saƙo? idan har muka halatta masa ya isar da sakon nan da sakon nan yayi ƙarya wasa'ir da kuma sauran wato Saƙo to jaza an yakdhiba amdan aw nisyana to ya halatta gare shi kenan yayi ƙarya wato da gangan ko da mantuwa wannan duka dangane da annabawa haka ne shi ma ya kawo dama a cikin al'adilla ala ismatul anbiya to amma su a cikin ambiya in suna idafarwa suna shigar da al'a'imma shi yasa nake so in wannan magana yawwa kada wani ya ce ai dama wannan zancen sun yi shi ne akan maganar anbiya amma su suna faɗar cewa da annabawan da a'imma wajibi dukkansu su zama ma'asumai annabawa su ne masu iblagi daga Allah banda waɗancan na biyu ce innahu in fa'alal ma'asiyata in ya aikata saɓo fa imma an yajiba alaina tuba'uhu to ko dai ya zama wajibi mu bi shi a kai fiha a wannan saɓan fa ya kunu qad wajaba alaina fi'lu ma wajaba tarkuhu sai ya zama kenan an wajabta mana aikata abin da wajibi ne mu bar shi sai ke cewa wannan kuma shine wajtama ad-diddani ko ga an samu kishiyoyi guda biyu sun hadu lokaci guda wannan ko ba daidai bane sai ce wa illam yajib in tafat fa'idatul bi'tha in ko ba wajibi bane mu bi to fa'idar a aiko mana shi din babu ita wannan dangane da annabawa haka ne amma banda a imma na uku ya ce innahu lau jaza an a asiya da ya halatta ya sabo la wajaba idha'uhu wat tabarri minhu to da wajibi ne a cutar da shi kowa ya barranta ya ce ba ruwansa da shi li'annahu min babil amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar domin wannan ababun al'amr bil ma'ruf ne wan nahyi anil munkar lakin Allah ta'ala nassa ala tahrimi ida'in nabi amma Allah madauki ya haramta mana cewa innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wannan gaskiya ne shi ma dangane da annabawa musamman manzon sallallahu alaihi wasallam a bai halatta a cutar da shi ba da yana karya ko da yana abin da ba daidai ba to da ya cancanci tsinuwa da zagi kaga kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe baya waɗannan al'amura tunda Allah madaukaki ya gaya mana cewa haramun ne a cutar da shi duk da cewa wannan duka ba zahiri bane ga waɗannan abubuwan na hudu yace innahu yalzamu bi isyanihi suqutu mahallihi wa rutbatihi inda al-awam in har zai aikata sabo to zai zama matsayinsa da darajarsa za ta faɗi a idan mutane falayan kaduna ila ta'atihi to kaga ba za su jawo zuwa ga da'a gare shi ba fatan tafi fa'idatul bi'tha sai ya zama cewa fa'idar aiko shi duk babu to haka ya ci gaba da bayyana waɗannan amma duk shi yana nufin wannan magana da annabawa da a'imma sun shiga domin a su a'imma ɗin na menene su imtidadi ne ci gaba ne na annabci babu bambanci tsakaninsu da annabawa duk abin da aka ce wajibi ga annabi to wajibi ga imami to amma babu dalili na ƙur'ani daga Allah maɗaukaki ko hadisan manzan Allah sallallahu alaihi akan shigar da a'imma din a basu sifar annabawa wannan kirkiran su ne su suka kawo waɗannan abubuwa wannan a dunkule kenan don haka abin da nake so in nanata mana a nan shine su agun waɗannan mutane a isar da saƙo aiki ne ba iya na annabi ba hatta su a imma suna ci gaba da isar da saƙo kaga kenan ashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba a wadatu da shari'ar da ya zo da ita ba shi yasa suke faɗin cewa ƙur'ani ba a iya karanta ƙur'ani a aiki da shi ya annahu kitabun samitun la ya wa hammalul wujuhi wai ƙur'ani haka kawai yake baya magana dim a imma su suke magana in suka yi magana su za su yi maka aya kaza kaza take nufi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke bayani lokacin da yake da rai to yanzu Allah ya dauke shi dole ko a bar qur'ani ba zai yi kowa ya karanta qur'ani wai ya gane ya aiki da shi ba a imma su ne za su dauki qur'anin su bayyana kaga kenan ashe yanzu a wanne yanayi muke yanzu ina imamin da zai bayyana mutane ko su a wurin su dole ne ya zama cewa a yanzu tun daga shekara ta 260 da aka ce babansa ya mutu in akwai shi in ma an haife shi kenan tun da ya buya ta sughra har ya zo alghaiba alkubra har zuwa yau din nan babu shi ina ake samun tafsirin qur'ani daga bakinsa shi misali kaga dole na iyayensa ake amfani da shi saboda akwai shi a rubuce alhassan askari mahaifinsa har tafsiri ne da shi mun gane wannan yawa to amma sai dai a samu na waɗancan iyayen shi dai babu nasa to kaga wannan amfani muka samu tsakaninmu da shi a matsayinsa na imani ina so ku fahimci abin ta a hankalce ma kafin waɗancan nasoshi da suke nuna waɗannan abubuwa duk basu da asali to Allah duke kyauta mana mu koma littafin mu kada mai nisa da shi yana cewa wa min al-ma'lumi mutayaqqan nan ne ko yana ga cikin abubuwa sanannu kuma tabbatattu da aka yi yaqini a kansu anna hadha al-muntazar al-ghaiba al-mafquda cewa wannan imamin da ake jira kuma ghaibi wanda babu shi al-mafqud wanda babu shi an rasa shi lam yahsul bihi shay'un min al-maslahati wal lutf shi dai wannan imamin na karshe ya sunansa muhammad ibn wa muhammad ibn al-hasan al-askari yawwa wannan mutumi da ake sa ran shine mahadi na ƙarshe imamin ƙarshe babu wata maslaha babu wata tausasawa daga Allah da ta samu al'umma saboda shi ko ta hanyarsa babu don me sai ce sawa'un kana mai yitan kama ya ƙuluhul jumhur sawa'un imamin dauka ɗauka a mace yake kama yadda mafi yawan al'ummar musulmi suka ɗauka babu shi au kana hayyan ko kuwa yana da rai kamata zunnuhul imamiya kama da su 'yan imamiya suke zato cewa wai yana nan da rai wa kadhalika ajdaduhu almutaqaddimuna hakanan kakanninsa da suka gabata lam yahsul bihim shay'un min almaslaha babu wata maslaha wal lutfi da kuma tausasawa alhasilati min imamin ma'sumin dhi sultan wadda ake iya samu ta hanyar imami ma'asumi mai iko mai mulki wanda ta samu ta hanyar waɗannan kama kanan nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinati ba'da al hijra kamar da manzon Allah sallallahu a Madina bayan an yi hijira fa innahu kana imamal mu'minin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake Madina waye shugaban musulmi shine wake musu sallah waye alkali duka manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to kaga wanda ake tsammanin yana nan dinnan yau shekara dubu ɗaya da wajen ɗari uku yana ɓoye wace fa'ida aka samu daga wurinsa ya jagoranci mutane a sallah bai yi ba ya yi alƙalanci bai yi ba an ji umarninsa ba a ji ba an ji hannunsa ballantana a hannu duk babu tatsuniya ce su suka yadda da akwai ta alhali ku a i babu ita kwata-kwata to kaga babu zancen wani amfani da za a ce ya amfani mutane ko a duniyarsu ko a lahirarsu za mu zo insha Allah nan gaba mun shiga cikin zurfin abin za mu ga irin maganganun da suka yi akwai littafin da wani ah, almazan da rani ya rubuta kan ilzamun nasib za mu zo da shi insha Allah mu karanta wasu abubuwa daga ciki na yadda suka yi maganganu akan wannan gaiba ta imami rayuwarsa ina yake me har zancen hikayoyi na cewa ga wasu suna haduwa da su suna haduwa da shi akwai waɗanda suka ba da labarin wai sun je sun gan shi sun tattauna da shi kuma ya ce musu kaza da kuma yadda za ka roƙe shi in kana son ka tambaye shi wani abu ko kuɗi ko rashin lafiya ko maganin rashin lafiya da makamanci wannan duk ka rubuta takarda ka je ka sa a teku ka yi mene duk irin waɗannan za mu zo dai mu ji su aga duk wannan an ƙirƙiro shi ne saboda a nuna muku ku ji kamar akwai shi alhali babu shi babu babu babu shi sam sam babu to sai ke cewa kama kanan nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinati ba'da al hijra fa innahu kana imamul mu'minin annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban mu'minai alladhi yajibu alaihim ta'atu wanda wajibi akan musulmi su da'a gare shi wa yahsulu bidhalika sa'adatuhu da wannan da'ar kuma za su samu sa'ada su sami cin nasara nan duniya da lahira walam yahsul ba'dahu ahadun lahu sultanun tud'a lahu ko tudda'a lahu al-isma illa aliyun zamanin khilafatihi babu wani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan a'imma guda goma sha biyu tun daga aliyu dama suka fara ko amma cire manzo Allah sallallahu alaihi shi ma zamu zo mu ji a darasin mu na gaba la Allah akan abinda ibn taymiya zai kawo mana gashi nan a fasali na gaba maganar a imma guda goma sha biyun nan yana da asali ma hatta a cikin tsarin nasu ko ko babu wannan maganar lafazin ithna ashar din za mu zo mu ji kansa yadda aka suka tsaya shi yasa dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga ciki domin adadin ba zai yiwu ba in an sa shi maganar isna ashar dole ta tashi to za mu ji dai nan sai yake faɗa mana cewa a babu wani bayan manzan Allah sallallahu alaihi wanda yake yana da sulta wanda ake masa da'awar cewa masumi ne banda aliyu radiyallahu ta'ala anhu zamana khilafatihi a lokacin da ya khalifanci wa min al-ma'lumi bid-darura sanannen abu ne a sanin da ba a iya ture shi anna halal lutfi wal maslaha cewa halin tausasa wannan da maslahan nan allaci kanal muminu mu'minuna fiha zaman al-khulafa thalathati samun maslaha da samun tausasawa wadda muminai suka samu a zamanin khalifofin nan guda uku na farko abubakar da umar da uthman kenan maslahar da musulmi suka samu a ƙarƙashin shugabancinsu a'zamu min lutfi wal maslahati alladhi kana fi khilafati aliyin zaman al wal fitna ta fi maslahar da musulmi suka samu a zamanin khalifancin ali a lokacin da aka yi fitina da saɓanin nan da kashe-kashe amma lokacin da ba a fara wannan fitinar ba musulmi sun samu maslahar su a zamanin khalifancinsa amma da aka fara fitinan nan da yaƙe-yaƙen nan to babu wata maslaha da musulmi suka samu a khalifancin ali ko an samu an samu amma ba ta kai ta abubakar da umar ba mun gane wannan to waɗanda ko babu su ma gaba ɗaya ko ba su yi shugabancin ba domin shi kaɗai shine shugabanci sai hasan hasan wata shida radiyallahu ta'ala an kuma duk ana cikin irin wannan halin rashin natsuwa din kaga ba za ka iya cewa zamanin hasan an samu wata natsuwa da aka samu wata maslaha ma ta shugabancin ba sauran kuwa ba su ma yi shugabancin ba hussein bai yi ba ɗansa zainul abidin bai yi ba albaqir bai yi ba as-sadiq bai yi ba musal kazim bai yi ba ali ibn musa bai yi ba muhammad bin ali bai yi ba sannan ali ibn muhammad bai yi ba muhammad bin hassan bai yi ba hakanan dan nasa a wannan al'askari shi ma muhammad ibn al-hassan al'askari duka babu wanda ya shugabanci da za ka ce wannan shugaba ne na al'umma an samu maslahar shugabanci ta haƙaƙa a hannunsa ba a samu wannan ba ali ne kawai a zamanin da yake shugabanci shi ma kafin fitinan nan ta faru lokacin da fitina ta faru an samu maslaha amma maslahar da aka samu bata kai wadda aka samu zamanin abubakar da umar da usman ba kun gane wannan insha Allah to sai ke cewa wal iftiraq yau da rabuwar kai yace fa idza lam yujad man yadda'i al imamiyyatu fihi annahu ma'sumun wa hasala lahu as-sultanu bi mubayi'ati dhawi shaukati illa aliyun wahdahu in dai har ba a samu waɗanda 'yan imamiyyan nan suke da'awar cewa ma'asumi bane kuma ya samu mulki mulkin da ma'abuta ƙarfi ne suka yi masa mubaya'a banda ali shi kadai aka samu wanda ya samu wannan sai ce wa kanal maslahatul mukallafina wal lutfi hakanan kuma maslahar mukallafai bayin Allah maslahar da za su samu wal lutfi da kuma tausasawa allazi hasala lahum wanda suke samu fi dinihim a addinin su wa duniyahum da kuma duniyar su fi zalika zamani a wancan zamani aqalla minhu fi zamanin khulafa'i thalatha bai kai abin da suka samu a zamanin ali bai kai abin da suka samu na zamanin abubakar da umar da uthman ba to sai ce in ku haka yake ulima bi darurati an sani ilimi na darura anna ma yadda una cewa abin nan da suke da'awa min lutfi na cewa wai samun imamanci da samun imamun ma ya zama ma'asumi da kuma a samu wata maslaha alhasila bil a'imma ta hanyar a same ta ta hanyar wannan a'imma al na waɗanda suke wai katangaggu yace wannan batilun qat'an shirme ne ba shi da asali ƙarya ce barna ce ba ta da dalili a yi da'awar cewa wannan a'imma waɗanda ma ba su shugabancin ba a ce akwai wata maslaha da aka samu ƙarƙashin wato shugabancinsu ko wannan zai nuna mana kuma har yanzu inda da maslaha a can baya tun zamanin daga hussain radiyallahu ta'ala anhu zuwa sauran jikokinsa inda wata maslaha ta shugabanci da al'umma suka samu da a zamanin yanzu ba a buƙatar a ƙirƙiro wulayatul faƙihi saboda maslaha siyasar duniya kun fahimci abin da sai a ci gaba da zama a rashin imamin ba jihadi ba juma'a ba komai har tashin alkiyama amma saboda a raya mazhabar sai aka fito da wannan aƙida ta wilayatul faqi amma da kafin wannan lokacin babu babu ko sunan abin ba a sani ba na fata kun fahimci wannan abu an dai har za su ce tabbas akwai maslaha a samun imamin da ba a ganin sa maslaha ta shugabanci maslaha ta rayuwar duniya da ta addini in sun yadda akwai to da babu buƙatar daga baya a zo a yi wilayatul faqihi da za a rika yin tsari a madadin shi imami a ce ai kun san wilayatul faqihi wanda Khomeini ya fito da ita yau da babu buƙatar haka sai a ci gaba da zama da haka ƙarƙashin lutufi da maslahar wannan imamin da baya nan din ba sani ko kun fahimci abin to wani abin da ke faɗa kenan sai ce wa huwa min jinsi alhuda wal iman to ku yi haƙuri da ibnu taymiya in kana karanta littafansa yana cikin wani abu in ya tashi ba da misali da wani abin kuma sai ya fita ya wani nisa can sai a sake dawa za mu shiga wani babu kuma gaba ɗaya ma yanzu da ya fita daga wannan tsari ya ce amma misali yake so ya bayar sai ce wa huwa wannan abin da suke yi na cewa akwai imami ma'asumi yana nan ko ya buya ko ya mutu ko ya dai ko da ke a gurin su bai mutu ba ya buya ko yana cikin sirdabi ko kuma yana nan a duniya yana nan yana zuwa ko ina kamar da suka ce duk inda mutane suke yana nan ana nuna masa ayyukan bayi duk abin da muke aikata wannan ana nuna masa shi yasa za su samu damar su roƙe shi ya yi musu kaza ya yi musu kaza ya yi musu kaza to wannan abin sai ce min jinsi alhuda wal iman allazi yudda'a wannan layi ɗaya yake za ka iya kwatanta shi ka misalta shi da irin abin da ake cewa ana samu na shiriya da kuma imani wanda ake da'awa fi rijalil ghaibi dangane da wasu da ake cewa mutanen ɓoye wannan ya komo mana kuma layin sufaye za mu ji wani abu a kansu ya ce suna da wani itikadi wani kuduri da suke yadda da shi cewa akwai wasu mutane wai rijalil ghaibi suna nan a wasu koguna suna ɓoye ana zuwa a haɗu da su ana samo shirya ana samun imani kun gane wannan to shine yake so ya kwatanta yadda waccan take wannan da muka sani take tatsuniya to waccan ma da muke magana duk tatsuniya ce mutumin da ba a gan shi ba babu shi bai yi umarni ba bai hani ba ba a san me yake ciki ba a zo ana ta ko roƙonsa ko sa ran cewa ta hanyarsa za a shiryu za a samu maslaha za a samu tausasawa daga Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan yadda muka san tatsuniyar wannan to haka waccan ma tatsuniya ce ya wannan in take sai sai fi rijalil gaibi dangane da waɗanda ake ce ma rijalul gaibi mutanen ɓoye bijabali a dutsen lubnan a ƙasar lubnan akwai wani dutse haka ake ce masa jabali lubnan a mutane wai suna zaton a ƙasansa wai akwai kabarin annubu nuhu a nan yake daga cikin aƙidun wasu sufaye ne su kuma suka samu waɗannan abubuwa da can a sham asalin waɗannan wurare gashi barin karanto mana sunayen wuraren sai mu zo mu bayanin kowanne ɗaya daga ciki yace bi jabal lubnan wa ghairihi da waninsa min aljibali na sauran duwatsu mithlu jabal qasiyun kamar dutsen qasiyun da dangane dangana qasiyuni wasu daga cikin malaman sufaye da suka rayu a wannan wurin bi dimashq a kasar dimashq ko a garin dimashq wa magharatid dam da kogon jini kogon jinin shi ma a nan wannan dutse na qasiyun yake zan zo mana bayanin sa wa jabal fathi da dutsen fathu wanda yake garin abin nan uswan bi misir a garin a kasar misra wani hau zalika da makamancin wannan minal jibali na daga duwatsu wal ghirani da koguna to mu koma kan wancan na farko shi jabal lubnan su da asalin waɗannan wurare da su da waɗanda bai faɗa ba a wasu littafan ya faɗe su kamar a iskandariya da jabalu laison da kuma waɗannan wanda da ya ambata ɗin ya maimaita su a wurare da yawa a littafansa yana cewa asalin su da dan an masa tambaya a cikin majmu'un fatawa akan waɗannan wuraren cewa da gaske ne ana samun shiriya ko waraka ko kuma ana karɓar addu'a idan mutum ya je irin wannan gurin ya addu'a shine ya bada amsa ce asali a da can lokacin ana harkar jihadi an waɗannan in kun kula da su wuraren wurare ne da suke kan gaba tsakanin musulmi da ƙasashen kafirai to sai ya zama nan ne wurin da ake ribatsi suhur ne na yaƙi da malamai sukan fita su yi dako wanda kuma manzo Allah sallallahu ya nuna mana falalar yin dako wajen jihadi a je a zauna wuri saboda tsoron kafirai ko za su biyo ta wurin ya fi mutum ya je ya zauna a maka ko madina ya yi itikafi falalar wannan irin aikin da ake ce ma ribati to a da an samu malamai sun yi irin wannan har su ahmad bin hanbal zamanin su da manyan malaman musulunci sun yi irin wannan dakon to daga baya sai aka samu wasu daga cikin masu wanda suke da'awar tasawufi da takashufi da zuhudu sai suka koma zama a wannan wuraren muna fahimta to abin kuma sai zama wata al'ada ana zuwa gunsu ana neman wani abu ko neman tabaruki ko makamancinsa ko saboda wasu sun mutu a wurin mun gane har wani asari sakati yana ba da labari cewa wata rana ya je wannan jabal lubnan din sai ga guragu da makafi rakwatan duk an taru haka yaro yaro an zauna a wurin wajen mutum ɗaruruwa shi ne yake tambaye su yace ku kuma me kuke jira a nan sai suka ce ai wani bawan Allah ne yana zaune a cikin wannan kogon yana taimakawa in yi muku addu'a sai duk a warke sai ce to bari mu jira shi suka jira shi mutumin ya fito ya addu'a ya koma ba abin da ya faru ba gurgun da ya miƙe ba makawan da irin sai buɗe to shine sai ce bari in bi shi ni shine ya bi shi sai ya tambaye shi ya ce ni ma ina da matsala amma ni tawa ba a waje take ba a zuci take ina son a mun maganinta to shine sai yake ce masa ka kiyaye ka rabu da waɗannan allah kishi ne da shi in ka ce za ka go wuri na to zai yi kishi zai ji haushin ka ka fita daga wannan harkar tamu ma kawai ka tafi ni na san ka kai waye asiri saqti shi ma ɗaya ne daga cikin irin wannan malaman a masu zuhudu din don haka irin waɗannan abubuwan an daɗe ana yin su a wannan wurin to shi ne wata ake tambayar ibn taymiya wai da gaske ne akwai wasu mutane masu gashin awaki suna zaune a irin wannan wurare din suna ɓuya musamman a magaratu dami shi tun da na ambata mana ga inda ya faɗa mana a nan yace akwai jabalin kasuyun jabalin kasuyun a dimashka yake a syria to akwai magaratu dam to shi wannan magaratu dam din ko in ce kafin zo kansa wurare uku ne a jabal qasiyun da malami suka ambata akwai abubuwa uku a wannan wuri na farko akwai inda suke ce ma arrabuwa wanda suka dangana ta wai zuwa ga annabi isa wani ne wurin annabi isa alaihi salatu wassalam akwai kuma almaqam wanda suka dangana zuwa ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam to na uku shine wannan magaratu dami wai kogon jini kun san jinin waye suka cewa a nan habila yake wanda kabila ya kashe shi wai shine ya roki Allah cewa Allah ya bar jinin nasa a cikin wannan kogon kuma ya roki Allah a bar wannan wuri ya zama nan ne wurin karba addu'a duk wanda ya zo addu'a a wurin Allah zai karba wannan asalin wannan magharatu damin kenan damin na habila ne kamar da suka ambata to shine suke ambata cewa a wannan wuri kamar da wai wannan ibnu asakir ya ruwaito a tarjamar wani mutumi shi ahmad ibn kathir wai wata rana ya yi mafarki kusa dama da irin tatsuniyoyin harkar sufaye an yi mafarki da wani da wani sun yi mafarki shi ne sai ke cewa shi wannan ahmad ibn kathir ya yi mafarki a mafarkin nasa sai ya ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abubakar ya ga umar ya ga habila haka suke su hudu a cikin wannan wai a kogo shi ne wai istahalafa habila sai ya nemi habila ya masa rantsuwa cewa wannan jinin da ke cikin wannan gurin nasa ne shi ne habila ya rantsa masa ya ce wallahi tallahi jini na ne wannan kuma ni na roƙi Allah cewa a bar wannan jinin kuma na roƙi Allah a sa wannan gurin ya zama wurin karɓar addu'a shi ya sa wai annabi sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar kullum ranar alhamis za su je wannan kogon na a shi dai haka ya faɗa ban san ko har yanzu ba ko iya wancan lokaci hmm. to wannan ai kun ji dai tatsuniyoyi ne haka ko abin da yasa na kawo muku ma har wannan kisa dan ku ji abubuwan hankali ba zai karbe su ba to ka zo kai mamakin a ce mutane suna karkashin wata aƙida a cikinsu ma har da wai intellectuals masu karatu dan boko an karanta kaza wai za a yadda irin wannan abun da wani imami a ɓoye a wani wuri ana zuwa a aika masa wasiƙa an yadda zai yi kaza kuma har yau gashi an samu mulkin ma na gwamnatocin shi'a a kasar da yake amma har yanzu ya kasa fitowa in har tsoro ne ya sa ya fito na azzalumai a wancan lokacin yanzu an samu gwamnatocin shi'a a iraki gwamnatin shi'a ce ba komai da ake sayi na shi'a zai iya fitowa najaf yanzu ba karkashin saddam take ba karkashin wasu shugabanni suke da aka faɗa azzalumai a baya ba a karkashin shi'a take tunda america ta ɗauka ta basu yanzu tun 2003 haka ne ko ba haka ba amma wannan imamin har yanzu ba fito daga inda yake ba kaga ashe asalin wannan abun lokaci ya zo ana karyata mana wannan abun tabbas babu shi Allah maɗauki ya sauƙe mana to shine da yake kawo mana waɗannan abubuwa sai ke cewa ah, fa inna hadhihi almawadi waɗannan wurare da kuke ji ko kuke ganin ana faɗa yaskuna aljinnu aljanu ma suna zama a gurin aljanu ne suke zama a gurin wa yakunu biha shayatin akwai shaydanu sune da aljanu wa yutara auna ahyanan li nas kuma ana ganin su wasu mutane suna ganin su shine ibn tamiya nan abin da yake nufi tambayar da aka yi masa da na ambata mana ɗazu suna cewa ana ganin wasu mutane gashin su gashin awaki suna rarrafe ko suna tafiya da kafa in mutum ya kira su za su zo su biya masa bukata shine ibn tamiya yake cewa wannan aljanu ne ba wasu mutane bane ba salihai bane dan su sun dauka waliyai ne kamar da irin abin da ake samu yanzu sai a ce wani waliyi ya mutu a wani wuri Eh, wali mai tsamiya ake da shi a nan ko ko wata tsamiyar wani wali lokacin da aka tashi roƙon ruwa mata su je gun wai waliyin ana roƙon ruwa duk wannan jahiliya ce da kurafa wanda wajibi da gwamnatoci da malamai su yi bayanin da za a hana waɗannan abubuwa din bai halatta ba mutum ya je ya shirka ya roƙi wani wanda ba Allah ba ya saukar da ruwa haka ji a ce wani wali dan marina ko walin wane ne a wasu wurare haka a allaka zuciyar mutane ba da Allah ba subhanahu ta'ala to duk wannan min jinsin wadan waɗancan abubuwan na kurafar su yan shi'a da suke yi ba wani imami a cikin surdabi ko a ina yake babu yau amma su sun yadda da waɗannan abubuwa ɗin sai ce mafi yawan waɗannan wuraren da kuje ana faɗa kogon kaza kogon kaza aljanu ne suke zama saboda sun san mutanen suna gaskata irin waɗannan abubuwan sai su zo in sun roƙe su sai kuma mutanen ko aljanun su fito su yi musu wani abu na biyan bukata ce wa ribuna anil absari sai kuma in an gansu sai kuma su buya ba a ganin su fi aktharil awqati a mafi yawan lokuta fa juhalu sai jahilai su zato annahum rijalun min al-insi cewa wasu mazaje ne daga cikin mutane yace wa inna ma hum rijalun min al-jinni alhali kuwa wasu wato mutane ne kawai daga cikin aljanu daga cikin abin da suke ambatawa ma anan suna faɗa cewa abdalun nan na sufaye wai su ma a wannan magaratu damin suke kun san abdalu mun taɓa magana su kwanaki dai kuna mantawa kashe-kashen waliyai a wurin sufaye ba mu faɗa ba suna da gauthi ko akwai kuma eh, akwai kutubi jam'i shine aqtabu yawa akwai kuma abdalu to haka akwai nujaba'u to su waɗannan abdalun guda arba'in ne wai a wannan kogon jinin na habila wai a nan suke duk lokacin da ake son wata bukata sai a kira su akwai waɗancan kuma guda autadu guda bakwai ai mun taɓa zancen su a nan ya akwai autadu guda bakwai su suke rika duniya su suka rike su ne turakun da duniya ta tsaya domin su hmm. duk a tatsuniyar masu harkar tasawufi duk za ku ji waɗannan al'amura kun ga daɗin sunna kenan yawa wannan ba gaskiya ba ne to wancan ɗin ma ba gaskiya ba ne ina gaskiya take tana bin manzan allah sallallahu da sunnarsa allah tabbatar da mu a kai to sai ce waɗannan ba wasu ba ne kawai aljanu ne kama ƙala ta'ala kamar da allah maɗauki ke cewa wa'annan annahu kana rijalun minal insi cewa lalle akwai wasu mazaje daga cikin mutane ya'uduna suna neman tsari bi rijalin minal jinni da wasu mazaje daga aljanu fazaduhum rahaqa sai suka kara musu a saban Allah da bacewa daga hanya shine rahaqa yace wa haula'i yu'minu bihim wa man yantahiluhum min al-mashayikh tawa'ifu dalluna wasu ƙungiyoyi ne batattu suke imani da waɗannan da kuma wanda yake da'awar a hanyar su yake kun gane wannan ma'ana waɗancan mutane da aka faɗa a baya ana da'awar suna waɗannan wurare da ake faɗa na koguna ɗin da sauransu da duwatsu to masu imani da su su ne wasu batattun mutane da suka yi imani da su kuma suka yi imani da shehunan da suka shiga rigar wannan aikin shine intihali ka shiga rigar wani abu kana yi ma'ana dai batattun mutane ne suke bin wannan hanya suke roƙonsu suke zuwa neman agajinsu suke zuwa wato su biya musu bukatu a waɗannan koguna sai sai lakin almashayikh alladhina yantahiluna rijal alghaibi sai ce kai amma fa bari ma ka ji su shehunan da suka shiga rigar waɗancan rijalil gaibin da ake faɗa aljanun da ake faɗa a cikin waɗannan koguna ko duwatsu ya ce la ya hasulu bihim min alfasadi ma ya hasulu bil ladina yad'una al-imam al-ma'sum sharrin da ake samu da fasadin da ake samu ta hanyar aƙidar su bai kai sharrin da ake samu da fasadin da ake samu ta hanyar masu da'awar imami ma'asumi ba kun gane wannan don me sai ce balil mafsadatu wa sharru alhasilu fi ha'ula'i akthar da mafsada barna da sharrin da ake samu a wurin masu da'awar imami ma'asumi fi dan shi imamu ma'asumin babu shi ma aslan an je kuma ba a ganin komai waɗannan ko ana zuwa ma ana ganin wani abu duk da cewa duka bata ne yau amma ƙaryar a can tafi girma saboda an in ka je gumma ko shekara nawa za ka yi kai da'awa ba wani abu da zai zo maka wannan kuma masu kiran wasu mutane da aka taɓa yin su ne wani shehu wane ne wani waliyi wane za su je suna su duk da cewa duka shirka ne to amma batan wancan ya fi wannan domin wancan gaba ɗaya ma babu shi ba tasirinsa ba alamas kun gane abin sai ce fa'innahum yadda una da'awata ila imami masu domin su suna da'awar kira ne zuwa ga wani imami cewa ma'asumi wala yujadu lahum a'immatun zawo saifin ba su da kuma imamai masu saifi masu takobi masu shugabanci nuna bihim wanda suke neman taimako da su babu wanda yake shugaba ne zai tsare musu haƙƙinsu zai tsare musu maslaharsu ta duniya a ko lahira yace illa kafirun sai dai ka gansu sun makale wani kafiri au fasikun ko kuma wani fasiki au munafiqun ko munafiki au jahilin ko wani jahili la takhruju ru'usuhum an hadhihi al manyan su duk basa fita daga waɗannan nau'i guda hudu in dai manya ne da suke jagorancin su mafi yawan su ka bincika ka gani zaka samu cewa ba su yadda da addinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam masu kafa musu waɗannan aqidu shi yasa kar ku manta na gaya mana a baya cewa asalin waɗannan aqidun suna komawa ne zuwa ga wasu mutane guda uku da suka rayu a zamanin albaqir da zamanin ja'far sadiq hisham guda biyu hisham ibn al-hakam da hisham ibn salim aljawaliki da kuma wato shaitanu taq wanda suke cewa mu'minu taq muhammad bin ibn ali al-ahwal kwanan nan ma na gaya mana shi waɗannan mutum ukun su suka kirkiro da shi a baki ɗayanta suka kirkiro mazhabar suka sa a harshen a'imma suka yi ƙaryar cewa waɗannan a'immar suna kan wannan aqidu har aka rubuta littafai a kanta ake yaɗa wa mutane amma asali babu ita ba ta da alaka da ahlul baiti ba maganganun waɗannan mutanen ba ne wanda mun tabbata malamai ne na kirki musamman su albaƙir su al'imamu sadiq manyan malamai ne na musulunci ahalus sunna ne su ba ruwansu da waɗannan akidun amma wannan mutanen su suka sa ala alsinatihim kuma suka yada wannan a matsayin wata mazhaba da aka samu wannan duk zamu zo nan gaba insha Allah mu ji su da irin maganganun da suka yi da abubuwan da su ne sa yace wal ismailiyatu sharrun minhum kai yan isma'il mu yi kokari mu gama wannan fasalin ko sai mu tashi fasali na gaba yace yan ismailiya sun fi su ma sharri fa innahum yad'u ko yad'una ila al-imam al-ma'sum su suna da'awa zuwa ga imami ma'sumi wa muntaha da'awatihim ila rijalin malahida amma a ƙarshe in ka duba in ka dubi da'awar da suke yi suna kira ne zuwa ga imani da wasu mutane malahida mulhidai ne munafiqai fusaq ba ruwan su ma da ma addinin gaba daya mun san dai aqidar ismailiya yan batiniya ba sai mun ta maimaitawa ba yace wa minhum man huwa sharrun fil batini min al yahudi wan nasara a cikin su akwai wanda sharrin sa na can kasa na zuci ya fi yahuda ya fi kirista irin makircin da suke da shi akan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kokarin su ga sun kawo shi karshe yace fadda'una ila al ma'sumi masu da'awa masu kira zuwa ga ma'sumin nan la yad'una ila sultanin ma'sum ba sa kira zuwa ga wani sarki tsararre wato wanda yake masumi bal ila sultanin kafur suna kiran mutane zuwa ga wanda yake ma kafur a zamani dai a waje mai shugabancinsu su ya wuce wannan wannan yana zancen a zamanin waɗancan na baya da ya zauna da su shi ibn taymiya domin a zamanin ba su da shauka ba su da ƙasa tasu ba su da shugabanci nasu duk yan shi a lokacin nan in ka ga suna yadda da wani to sai wanda yake yakar musulmi ko su koma gindin tatar ko su koma gindin yahudu da nasara su hulɗa da su domin lokacin ba su kafa gwamnati ba kamar yadda ake da ita yanzu to shine sai ke cewa wa hadha amrun mashhurun wannan sanannen abu ne ya arifuhu kullu man lahu khibratun bi ahwalihim duk mutumin da yake da wato sani da halayensu ya san cewa yanayin masu wannan aqida kenan yace wa qad qala ta'ala Allah madaukaki ya ce inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umarta ku ku miƙa amanoni ku ba da amanoninku zuwa ga ma'abuta amanan nan a wa idza hakamtum bainan nasi in kun yi hukunci kuma tsakanin mutane an tahkumu bil adli ku hukuncin nan da adalci inna Allah ni'imma ya'idhukum bihi ya Allah kuwa ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi inna Allah kana sami'an basira lalle Allah mai ji ne kuma mai gani ne ya ayyuhalladhina amanu ya ku wanda suka yi imani ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi da kuma shugabanni daga cikin ku fa in tanaza'tum fi shay'in in har kuka saba kuka yi jayayya akan wani abu farudduhu ila Allah war rasul to ku mai da shi zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna gane wannan zancen na san duk kun hada wannan ayar me yake so ya faɗa mana anan gashi sai ce bayan ya kare ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila sai ce fa amara Allahu mu'minina kun ga a wannan aya Allah ya umarci mu'minai inda tanazu'i in sun yi jayayya sun sassaba a wajen ra'ayi da fahimta bin raddi ila Allah war rasul su mai da lamarin su zuwa ga Allah da manzo a yanke musu hukunci ina gaskiya take ya za a sani in na ce abu kaza fari ne ka ce abu kaza baki ne ina za mu gano gaskiyar sai a koma qur'ani a koma kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ibnu tamiya ce walau kana lin nasi ma'sumun ghairur rasuli sallallahu alaihi wasallam inda mutane suna da ma'asumin da ba manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama zai zo nan nan daga baya la amarhum da Allah ya umarce su bin raddi ilaihi cewa su koma shi ma su mayar masa lamari in an yi sabani da sai a ce akwai imami a gari kaza ya buya lokaci kaza ku je ku same shi ku zai warware muku matsalar da kuke ciki Allah bai faɗa mana wannan alqur'ani kullum a cikin alqur'ani kana karanta alqur'ani da wa ake hada mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kun yi da'a gare shi za ku shiga aljanna wanda ya masa da'a shine mutumin kirki wanda ya da'a ga manzo ya yi da'a ga Allah duk zancen kenan amma babu zancen a imma shi yasa yana nan za mu zo da wannan riwayar insha Allah mako na gaba a ƙarƙashin maganar da yake cikin cewa adadin imamai guda goma sha biyu nan suna maganar cewa wallahi wai da an karanta ƙur'ani yadda ya kamata haƙiƙanin karatu to lalle wallahi akwai sunayen a'imman nan suna nan a cikin alƙur'ani su goma sha biyun kakaf duk da sunansu a ciki wai ƙur'ani ne ba a karanta shi daidai ba to kaga dole ka ce wani ƙur'ani ne daban ba wannan namu hmm. za mu zo mu ji insha Allah daga cikin riwaya da suka faɗa yace da suna da imami banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'asumi kai banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya umarce mu mu koma zuwa gare shi fadalla alqur'anu kun ga kenan ashe alqur'ani ya nuna mana ala annahu la ma'asuma illa rasul sallallahu alaihi wasallam illa rasul sallallahu alaihi wasallam babu ma'asumi banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah maɗauki ya ƙara tabbatar da mu akan hanyarsa sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka karkace daga kanta kuma muna roƙon Allah maɗaukaki ya tallafo su ya dawo da su kan hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu ya ƙara mana ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da ilimin da ya ba mu wa akhiru da awana hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik